بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فمنها ما في السنن وفي صحيح ابن هبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي لب لقد سألت الله باسمه الأعظم وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل إمران الألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألذوا بياذ الجلال والإكرام يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وإذا اجتهد في الدعاء وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل إمران وطاها قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدع بها مسلم في شيء قد إلا استجاب الله له قال الترمذي حديث صحيح وفي مصدر وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عن دعاء ذي النون وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس كاسة فقال ألا تسمع قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش ورب ال... ورب الأرض ورب العرش الكريم وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول La ilaha illallah al-halim al-karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin wa fi musnadihi aidan min hadisi abdullah ibn mas'ud qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma asaba ahadan qattu hammun wala hasanun faqala allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik nasiyati biyadika ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin dubbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba ashirin ga watan shaban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan bakwai miladiya ta 2012 a wannan darasi a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi na Al'Imam ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na takwas a wannan littafi a kuma jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci wannan shine na 182 idan ba a manta ba gabar da ibn qayyim yake magana akan ta wanda muka tsaya a wancan satin yana magana akan sharadai da ladubba wanda lokacin da mai addu'a ya cika waɗannan sharadai da waɗannan ladubba to babu shakka akwai tsammani mai ƙarfi na cewa addu'arsa za ta samu karbuwa a gurin Allah ta'ala to a cikin sharuɗa ko kuma ladubban da yake faɗa ya ambaci ladabi na ƙarshe wanda ya buɗe shi da cewa wala siyama wala siyama idza sad in sadafa al in sadafa al allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annaha mazinnatu ijaba musamman ma idan shi mai addu'a ya dace da addu'o'in nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin cewa Allah yana karɓar irinsu aw annaha mutadamminatun lil ismi al-a'zam ko kuma annabi sallallahu alaihi wa yace wannan addu'a ta kunshi sunan Allah wanda shine mafi girma a ismul a'zam to shine ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi aka ruwaito a cikin littattafai daban-daban waɗanda suke nuna wasu addu'o'i da aka nuna cewa ana karɓar su yayin da mai addu'a ya roƙo da su ya roƙi Allah da waɗannan sigogi to Allah ta'ala yana karɓar addu'arsa to cikin hadisan da ya kawo mana akwai hadisai sahihai akwai waɗanda suke hasana akwai kuma waɗanda suke masu rauni akwai masu rauni kwarai da gaske saboda haka duk kowane nau'i daga cikin nau'ukan hadisan nan akwai su a cikin riwayoyin da ya jawo mana za mu yi bayanin su tare da bayanin martabar kowane hadisi hadisin farko shine yace fa minha ma fi sunani wa sahih ibn hibbana min hadisi abdullah ibn buraidah an abihi anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sami'a rajulan yaqulu daga cikin hadisan da suka zo a a wannan babi akwai abinda malaman sunan su su hudu suka ruwaito wato su su uku abu dawo tirmizi ibnu maja da kuma ibnu hibban a cikin littafinsa as-sahih daga abdullahi dan buraidata shi kuma daga mahaifinsa wato buraida yace manzo sallallahu alaihi wa alihi ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta alahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad wato yana addu'a yana cewa ya Allah ta'ala ya Allah ina roƙonka da cewa ni na shaida cewa babu wani na shaida cewa kai kai ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai kai kuma kai ne ɗaya tilo wanda ake nufinsa da bukatu wanda bai haifa ba ba kuma haife shi ba kuma babu wani wanda yake tamka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan faƙala sai ya ce bilis bil ismi allazi idza su'ila bihi a'ta wannan mutum haƙiƙa ya roki Allah da sunan da idan aka roƙe shi da shi sai ya bayar wa idza du'iya bihi ajab idan akai addu'a da wannan sunan sai ya karba wannan hadisi hadisi ne tabbatacce wanda ya zo ta hanyoyi guda biyu akwai hanyar Malik ibn Migwal an ibn Buraidata an Abi wanda ita ce wannan da muka karanta akwai hanyar Abdul Waris an Husayn ibn Zakwan an Abdullah ibn Buraidata an Hanzalata ibn Ali anna mihjan ibn al-adra wato wani sahabi da ake kira mihjan ibn al shi ya gaya wa hanzala ibn ali cewa manzon Allah sallallahu ya shiga masallaci sai ya ga wani mutum ya gama sallah yana tahiya wato ya gama raka'o'in sallar sa yana ta ƙarshe yana tahiya sai ya ji shi yana cewa a cikin addu'ar da yake yi اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي yayi tawassuli da waɗannan sunaye na ubangiji yace ka gafarta min zunubaina innaka antal rahim domin lalle kai kai ne mai yawan gafara mai yawan tausayi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace قد غفر له قد غفر له قد an gafarta masa hakika an gafarta masa hakika an gafarta masa har sau uku wannan riwaya tana cikin musnad imam ahmad da ibnu khuzaima da ainihin al-hakim wanda abu hatim razi yake cewa wannan riwayar ta fi waccan inganci Wafi fi lafzin a wani lafazi na wannan hadisi wato lafazin abu dawud a cikin sunan dinsa annabi ya ce laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam hakika ka roki Allah da sunansa wanda yake mafi girma to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da aka aka yi hujja da su akan abin da ya shafi ismullahi al-a'zam domin sha'anin a wannan suna na Allah da ake kira ismullahi al-a'zam malamai sun yi ta tattaunawa a kansa da daɗewa wasu malaman suna ganin babu wani suna keɓantacce da za a ce shi ne al'azamu cikin sunayen Allah suna ga duk sunayen Allah a'azamu ne babu fifita wani suna akan wani suna da cewa shi ne al'azamu daga cikin malaman da suke da wannan ra'ayi akwai abu ja'far al-tabari akwai abul al-ash'ari akwai wasu malamai da suka zo bayan su kamar ibn hibban kamar abu abu tayyib al-baqillani suna cewa la yajuzu tafdilu ba'd asma'illahi ala ba'd bai halatta fifita. wasu sunayen na Allah akan wasu ba abinda ake nufi da al'azam suka ce ana nufin al'azim wato mai girma amma ba wai ya fi sauran sunayen ba suka ce dukkanin sunayen Allah masu girma ne idan kalmar al'azam ta zo ibn shibban ya ce abinda take nufi abinda take nufi shine wanda ya yi addu'a ko ya ambaci wannan suna zai samu ƙarin lada da shi ba wai yana nufin sunan ya fi girma ba a zai samu lada ɗoriya ƙari akan wanda ya ambaci wani sunan ba shi ba kamar dai yadda ake faɗa game da wasu surori na alkur'ani ko wasu ayoyi kamar kul huwallahu ahad a ce ta adilu thuluth alquran ka ce yadda ba za ka ɗauki wata aya ka ce ta fi aya kaza girma ba dukkaninsu masu girma ne amma kana iya kace ce karanta ta zai sa Allah ya ba mutum wani lada ɗoriya akan wanda zai bashi wannan ra'ayi ne na su waɗannan malamai wanda suke ganin babu wani suna takamaimai da za a ce duk ya fi sunan sauran sunayen girma in kalmar a'azamu ta zo suka ce abinda ake nufi da a'azamu al'azim wato mai girma sai kuma waɗanda su kuma suke ganin kowane ma suna daga cikin sunayen Allah idan bawa ya rike shi yayi addu'a ya rike lokacin da yake addu'a ta yadda baya tuna tunanin komai sai wannan sunan ko sai Allah ta'ala kawai yake tunani a lokacin da yake addu'a wato ya cire tunanin komai daga zuciyarsa sai Allah ta'ala to duk wani suna da zai kira Allah da shi a lokacin in ji masu wannan ra'ayi na biyu suka ce wannan shine al'azamu din saboda haka babu wani suna da za a ware a taso magana a taso fadar a ce masa ismullahi al'azam wannan ana jingina wa abu ja'far sadiq abin da ja'far sadiq abu abdullahi ja'far sadiq ana jingina wa al-junayd ibn muhammad sayyid al-ta'ifa ana jingina musu wannan ra'ayin amma babu abin da zai tabbatar da ingancin jingina wannan ra'ayi zuwa gare su shin sun faɗi haka ko ko a'a hikaya ce dai labari ne aka nakalto wanda yana buƙatar tantancewa wasu kuma suka ce ismullahi al'azam akwai shi amma ba wanda ya san shi sai Allah kuma bai sanar da kowa ba to ka gama wannan shi ma ra'ayi ne wanda yayi nesa da dalilai in ka duba dalilan da za su zo a babin za su nuna maka wannan ra'ayi ba ra'ayi bane da zai samu shiga ba zai samu karbuwa ba a ce babu isu ko kuma ba wanda ya sani wasu da dama daga cikin malamai su suka fi yawa suka ce akwai ismullahi al'azam kuma yana nan sai dai kawai wanne ne to anan ne suka yi ta muhawara kowa ya faɗi abin da shi ya fahimta cewa shi ne ismullahi al'azam ibn hajar a cikin fathul bari ya kawo ƙauli goma sha hudu wanda kuma ba duka ma ya kawo ba akwai wasu wanda bai kawo su ba Ila iyaka cikin abin da ya kawo akwai wanda hujjar ta hadisi ne sahihi kuma karara ya fito da bayanin ismullahi al'azam a cikin akwal da ya kawo akwai wanda shi kuma ra'ayi ne wanda an kawo hadisi sahihi a kansa amma kuma hadisin babu a ciki inda aka ce wannan addu'ar ita ce ta kunshi ismullahi al'azam hadisin sahihi ne amma ba karara yake nuna abin ba akwai kuma wanda hadisi ne bai inganta ba kuma ya zo da bayanin wani suna karara cewa shi ne sunan Allah Ka kaga wannan tunda bai inganta ba ko da ya bayyana wani suna karara cewa shine ismullahi al'azam ba za a dauka ba tunda hadisin bai tabbata ba akwai kuma wanda hadisin bai tabbata ba bai inganta ba sannan kuma babu wani bayani a cikin sa karara wanda yake nuna wani wani suna na Allah ko wata addu'a da cewa ta kunshi ismullahi al'azam wato ghairu sahihin ghairu sarih saboda haka zaka iya kasa hadisan da Ibn Hajar ya kawo ko dalilan da ya kawo dangane da waɗannan akwal waɗanda ya kaito wasu hadisai a kansu za ka iya kasawa kasa hadisan zuwa gida hudu da kwai sahihun sarih sahihi ne hadisin kuma karara ya bayyana abin da ake bukata akwai sahihun gairu sarih sahihi ne amma babu wannan bayanin karara a cikinsa akwai kuma gairu sahihin gairu sarih ba sahihi bane kuma bai yi bayani karara ba akwai kuma wanda yake zairu sahihin sarih bai inganta ba amma kuma yana nuna wasu sunaye cewa su ne sunan Allah al'azam sannan kuma akwai wani abin hikaya ce labari ne kawai a ce wani ya yi mafarki wani ya gani kaga wannan do an hutar da hutun da magana ake tatta dalili aka ce shi mafarki yayi to shi da ya yarda da mafarkinsa kaga sai a sai a bar masa kayansa duk da cewa su kansu waɗannan hikayoyin sai ka ga cewa hikaya shi kansa wanda aka jingina masa maganar aka ce ya yi mafarkin babu wata ruwaya ingantacciya da take tabbata akan haka a wani a wasu lokuta wani kuma kawai ra'ayi ne kawai shaci faɗi ne kawai wani ne ya shaki iska ya faɗa kamar kaulin da yake cewa ai ismullahi la'azam shine huwa huwa waya ka ce wannan ita ce maganar ma'abota kashafi waɗanda ake wa kashafi masu gano gaibi to kaga tun <laughs> daga wannan mun san ba maganar da za mu ɗauka ba ce suwaye masu kashafin waɗannan wai huwa huwa zamiri ne ba suna ba ne nan kuma ana magana akan alismul a'zam ba dama'ir al'azam aka ce ba damirul al'azam ba wai sun ce saboda ai huwa shine abinda kake magana da shi idan kana kake yin amfani da shi idan kana magana da wanda kake girmamawa ba za ka fuskance shi da damirul khitab ba ba za ka ce masa anta ba kamar yadda ana magana da manya a ce ana gida ne wai kana gida za a ce mace ana gida ne an dawo ne ce to wai kaga an yi amfani da damirul ghaiba shine huwa don girmamawa saboda ka huwa din nan ita ce ismullahi al'azam to kaga dai wannan magana ce kawai don haka mun ji ta mun batta magana ta biyu suka ce Allah shine ismullahi al'azam suka ce saboda duk shine sunan da ba a kiran kowa da shi sai Allah duk wasu sunaye zaka samu an yi idlakin su ga wani ar-rahman ar-rahim as-sami al-basir sai ga cewa wani mahaluki ma ana iya masa wannan wato sunan wato a kira shi da wannan sifar amma kalmar Allah ba a izlaƙin ta ga kowa sai Allah kuma akan kalmar Allah ake goya sauran sunaye alhamdulillahi rabbi'l رب العالمين الرحمن الرحيم وبسم sai an goya sunayen akan sunan Allah to kaga dai wannan ijtihadi ne amma babu wani nassi da ya nuna haka ijtihadi ne wanda yi shi yana da lada bakin gwargwado sai ra'ayi na uku wanda suka ce shine Allahur Rahmanur Rahim suka ce wannan shine shine ismullahi al-azam din Allahur Rahmanur Rahim wato waɗannan gaba ɗaya uku suka yi hujja da wani hadisi da Ibn Majah ya rawaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ismullahi al'azam ita ya koya mata ya sanar da ita menene sunan Allah al-ismul azam menene al-ismul azam ya faɗa mata sai annabi ya ki faɗa mata shikenan sai ta yi addu'a bayan ta gama sallah sai ta yi addu'a ta ce Allahumma inni ad'uka Allah wa ad'uka Rahman wa ad'uka Rahim وأدعوك husna الحسنى Ma ما علمت منها وما لم أعلم an takfira ni zunubi har zuwa ƙarshen addu'a da ta yi wato ta ce ya Allah ina roƙonka a ad'uka Allah ina roƙonka da sunanka Allah ina roƙonka da sunanka Ar-Rahman ina roƙonka da sunanka Ar-Rahim ina roƙonka da sunayenka duka masu mafiya kyau waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba ka gafarta min zunubai na har zuwa ƙarshen addu'a da ta yi to a cikin hadisin sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu lafil da Auti da'awti biha annabi ce shi sunan da kika tambaya Alismul a'zam din da kika tambaya yana nan cikin sunayen da kika yi addu'a da su sunayen da ta ambata ta ambaci Allah ar-Rahman ar sai suka ce to kaga wannan ya nuna waɗannan sunayen uku gaba ɗaya su ake cewa Alismul a'zam amma hadisin bai inganta ba saboda haka kaga wannan ma an hutashe mu hafiz ibn hajar yace sanadin sa bai inganta ba kuma haka yake wasu ka ce shine ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum wannan shine ra'ayi na hudu ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum suka ce wannan shine al-ismul a'zam hujjar su hadisin tirmizi hadisin asma binti yazid wanda zamu karanta shi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al'azam fi hatain al'ayatain sunan Allah al'azam mafi girma yana cikin ayoyin nan guda biyu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanir rahim wa fatihati ali imran da kuma farkon surati ali imran inda Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum suka ce to wannan ya nuna cewa ar rahim da al-hayyul qayyum ne suka hadu suka bayar da ismullahi al-azam hadisin babu shakka ya tabbata hadisin ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito shi in banda nasa'i tirmidhi ya hassana shi malamai sun hassana shi yana da shahid da zai zo a gaba <coughs> shine hadisin umama wanda shi ma yana nan cikin hadisan da zamu karanta a cikin wannan hadisin umama da yake cewa ismullahi al'azam fi suwarin min alqur'ani salas sunan Allah al'azam yana nan cikin alqur'ani uku abin cikin surorin alqur'ani guda uku cikin bakara da ali imran da taha saboda haka suka ce wannan ya nuna mana cewa waɗannan su ne sunayen Allah sunan Allah al'azam ra'ayi na na biyar wasu suka ce shine alhannanul mannan badi'us samawati wal ard alhannanul mannan badi'us samawati wal jalali wal ikram alhayyul qayyum duka waɗannan su za a hada sai su bada alismul a'zam a wannan ra'ayi hujjar hadisin da zamu karanta hadisin Anas wanda yana cikin shi ma shine hadisi na biyu hadisin anas wanda abu dawud tirmizi eh, da nasa'i da ibnu majah suka ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa kana ma'a rasulillahi an ah, min hadisi anas ibnu malik annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa anas yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rajulun yusalli ga kuma wani mutum yana sallah thumma da'a sannan mutumin sai ya yi addu'a faƙala wannan mutum ya ce Allahumma ini as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannanu badi'u samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum yace ya ubangiji ya Allah ni lalle ni ina roƙonka da cewa kai ne ka cancanci yabo da godiya da kirari babu abun bautawa da gaskiya sai kai almannanu kai ne mai kyauta badi'us samawati wal ard kai ne wanda ya kagi halittar samai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da karamci ya haihu ya qayyum ya rayayye kuma wanda yake tsayuwa da zatinsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد دعا الله باسمه العظيم ya roki Allah da sunan nan nasa mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi afa. wanda idan aka roki Allah da shi sai ya ansa idan aka tambayi Allah da shi sai ya bayar wa akhraj al hadithain al imam ahmad fi musnadihi imam ahmad ya fi da hadisin farko da na biyu a cikin musnadinsa haka wasu suka ce wannan shine ismullahi al a'zam wato waɗannan sunayen gaba ɗaya الحنان المنان بديء السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم sai an hada su sannan aka zo da alismullahi al'azam hadisin da suka ambata hadisi ne sahihi wanda ya tabbata ibnu hibban ya inganta shi wasu kuma suka ce wal jalali wal ikram wannan shine ismullahi al'azam iyana badi'us samawati wal ard dhul jalali wal ikram suka yi hujja da hadisin abu ya'la hadisin abu ya'ala a cikin musnadinsa daga asari ibn yahya shi kuma ya ce daga wani mutum daga kabilar tsayi ya yabe shi ya mutumin mutumin ya ce kuntu asalullah azza wa jalla na kasance ina roƙon Allah an yuriya ni azam ya nuna min alismul azam a cikin mafarki alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda idan aka roki Allah da shi sai ya ansa fara'aitu maktuban fil kawakibi yace sai na ga an rubuta a cikin taurari wato a cikin mafarki sai na ga gashi nan a sama a cikin tsakankanin taurari an rubuta badi'us samawati wal ard zul jalali wal ikram wato ya badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram to kaga wannan magana ce da aka jingina ma wani mutum wanda ba a san ma ko wane ne ba kuma san da mafarki ne saboda haka wannan ba zai iya kokawa wato wannan ruwayar ba za ta iya kokawa da ruwayoyi da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ingantattu sannan ra'ayi na gaba na bakwai su ne waɗanda suka ce zul jalali wal ikram kawai su shine ismullahi al-azam din su kuma hujjar su hadisin tirmidhi hadisin tirmizi wanda ya rawaito daga mu'az ibn jabal ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram a cikin addu'arsa sai annabi sallallahu alaihi ya ce qadis tujiba lak an ansa maka fasal roki abinda kake so to wannan isnadin sa bai inganta ba a cikin isnadin sa akwai abul ward ibn sumama al-qushairi wanda babu wani malaman da ya yabe shi ko ya fallasa shi saboda wannan bai inganta ba to banda wannan sai ra'ayin da muka sai wancan hadisi na farko da muka karanta suka ce shine ismullahi al'azam wasu kuma suka ce ismullahi al'azam shine rabbi rabbi rabbi rabbi wannan a cikin almusannaf na Abdurrazzaq ya kawo hadisin daga daga uh, abu darda da abdullahi dan abbas amma maganar su ce ba ba hadisi ne da suka ɗauka kashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ismullahi al-akbar haka ma suka kawo ismullahi al-akbar rabbi rabbi saboda haka kaga bai kamata a kawo shi lokacin da aka kawo hadisai waɗanda suke marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu ma suka ce addu'ar da annabi yunus alaihi salam ya yi lokacin da ya kifi ya haɗiye shi yana cikin ruwa cikin duhun teku cikin duhun dare cikin duhun cikin kifi ya yi addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin suka ce wannan shine ismullahi al'azam din suka ce saboda hadisin nasa'i da alhakim daga fudala fudala ibn ubayd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'watu zinnun zamu karanta hadisin fi batn al-hut addu'ar annabi Yunus ma abocin kifi a cikin cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin babu abun bautawa da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka lalle ni na kasance cikin azzalimai annabi yace lam yad'u biha rajulun muslimun qattu illa istajaba Allahu lahu babu wani musulmi da zai yi addu'a da wannan addu'ar face Allah ya amsa masa wannan hadisin ya inganta amma a ciki babu abin da yake nuna cewa wannan shine ismullahi al-azam akwai hadisai da suka zo wanda suka nuna hakan amma ba su inganta ba kamar yadda zamu gani a cikin hadisan da ya kawo mana hadisin da ya inganta ya nuna addu'a ce da ake karbawa musulmi idan yayi wannan kuma ba shi yake nuna addu'ar ita ce ismullahi al'azam ba dan ba cewa aka yi ba wata addu'a da ake karba sai addu'ar da ta kunshi ismullahi al'azam ba haka annabi ya ce ba saboda haka ana karɓar addu'a ko da ba ta kunshi wannan sunan ba don haka cewa da aka yi addu'ar da annabi Yunus yi addu'a ce da musulmi in ya roki Allah da ita za a ansa masa wannan maganar ba tana nuna cewa addu'ar ita ce ismullahi al'azam ba hadisan da suka zo suka nuna cewa ita ce ismullahi al'azam za mu ji cewa hadisi ne da ba su tabbata ba sai wani ra'ayi da fakhrul razi ya nakalto shi daga zainul abidin cewa ya roki Allah ya sanar da shi ismullahi al'azam sai ya gani a mafarki an ce shine Allahu Allah Allahu Allahu Allahu azim kaga wannan labari ne babu sanadi babu wata salsala da za ta tabbatar da cewa zainul abidin ya yi wannan mafarkin in ma da ya tabbata to ba zai iya kokawa da hadisan da suka tabbata ingantattu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda suke nuna wani abin sabanin haka wasu suka ce sunan Allah din nan yana nan a koye a cikin asma'illahi husna saboda hadisin da ya gabata na Aisha da yake cewa إنه لفي الأسماء الله لفي, لفي أسماء الله الحسنى التي دعوت بها wannan hadisi ya gabata cewa bai inganta ba wasu ka ce kalmar tauhidi la ilaha illallah ita ce ismullahi al'azam shi ma ra'ayi ne da aka da tsarin iyali na kalto shi amma idan muka duba ta fuskar salsala ta isnadi da karfin isnadi da kuma wato bayyanar matsalar baro-baro babu hadisin da ya kai hadisin farko hadisin abdullahi bin buraida ko kuma ka ce hadisin mihjan ibn al-adra duk hadisi ɗaya ne ila iyaka da ya zo ta hanyoyi guda biyu saboda haka ibn hajar al-asqalani yake cewa wannan isnadi wato wannan hadisin hadisin na na buraida shine yafi karfi arjahu min min haythu ta fuskar sanadi shi yafi karfi min jami'i ma warada fi zalik yafi dukkanin sauran hadisan da suka zo a wannan babu wato hadisin farko da ibn al-qayyim ya kawo yafi sauran hadisan karfi da inganci sannan kuma sarihi ne fil mas'ala ya fito baro baro ya nuna cewa laqad sa'alta Allah bismihil azam daga nan akwai hadisai da suka tabbata kamar hadisin asma binti yazid sai dai bai kai wancan inganci ba wanda yake wanda muka karanta wanda yake cewa ismullahi a'zam fi hataini al-ayatayn wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim da kuma farkon suratu ali imran Allahu la ilaha illa huwa al al qayyum wanda shi ma hadisi ne da ya inganta sai masu cewa ya zal jalali wal ikram sun su ma suna hujja da hadisin musnad shine wa fi musnad wa sahih al-hakim min hadisi abi hurairah wa anas ibn malik wa rabi'ah ibn amir an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alizzu bi hadha al-jalal wal ikram annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku makalkale ku makale wa wannan suna ya zal jalali wal ikram a lokacin addu'ar ku ma'anar alizzu shine ta'allaqu biha ku makale ma wannan suna wannan addu'ar walzamuha ku lizumci wannan addu'ar wadawimu alaiha ku dawwama kanta. wannan hadisin ya zo ta hanyoyi wato ta hadisai na sahabbai daban-daban hadisin abu huraira hadisin anas hadisin rabi'a ibnu amir to a duk cikinsu guda uku din hadisin rabi'a ibnu amir shi ne ya tabbata sauran hadisin abu huraira da hadisin anas duk ba su tabbata ba hadisin da ya tabbata shine hadisin a rabi'a ibn amir shine ya tabbata anan ya gwama su uku din dan sun zo da abu daya amma bai tabbata daga sauran sahabban ba ya tabbata daga hadisin wato rabi'a ibn amir cewa ku fakki da ya zal jalali wal ikram sai dai a ciki ba inda aka ce shine ismullahi al ba faɗi haka ba sannan ya kawo a cikin jami'ar tirmizi wa fi jami'ar tirmizi min hadisi abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan wani al'amari ya dame shi sai ya daga kansa sama faƙala ya ce subhanallahi al'azim riki ya tabbata ga Allah mai girma wa idza ijtahada fi qala ya hayyu ya qayyum idan kuma ya tsananta wajen addu'a yakan ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum wannan hadisi ne da'ifun jiddan wato mai rauni ne matuka da gaske domin riwayar Ibrahim ibn al-Fadl al-Makhzumi ce wanda malaman hadisi kamar isu Imam al-Bukhari su dara qutni sun soki lamirin wannan mai riwaya saboda riwayar sa ruwaya ce mai rauni bukari yana cewa munkarul hadith idan bukari ya ce wa rawi munkarul hadis yana nufin matruk wanda ake watsi da hadisin sani wato mai rauni ne kwarai da gaske sauraka wannan hadisi ta fuskar isnadi bai tabbata ba Wafihi a cikin dai tirmizi wafihi fihi a cikin tirmizi har ila yau min hadisi anas ibn malik daga hadisin anas dan malik qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya dame shi yadda yake a cikin tirmizi idza hazabahu ba karabahu ba amma dai ibnu qayyim a wata nuskar an ga karabahu a wata nuskar kuma hazabahu amma dai a riwayar hazabahu ne wato idan al'amari ya tayar masa da hankali ko ya sa cikin damuwa sai yakan ce ya haju ya kayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya kayyo bi rahmatika astaghith ya me ya rayayye mai tsayuwa da zatin sa mawadaci da zatin sa da rahamarka nake neman agaji wannan riwaya wato hadisi ne hasan yana da shawahid akwai shahid ɗinsa hadisin ibnu mas'ud a wajen hakim akwai hadisin anas a wajen idan nasa'i saboda hadisi ne hasan li ghairihi sai riwaya ta al a cikin littafin mustadrak ruwayar hakim a cikin littafin mustadrak min hadisi abi umamata an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wa yace ismullahi al fi thalath suwar min al-qur'an sunan Allah mafi girma yana nan cikin surori uku na alkur'ani ce albaqara a cikin baqara wa ali imran da ali imran wa taha baha sai alkasim abu abdurrahman ɗaya daga cikin masu ruwayar hadisin sai ya ce mastuha sai na nemi waɗannan sunaye a cikin waɗannan ayoyi ko waɗannan surori fa'iza sai na ga ayar ita ce alhayyul qayyum domin a cikin suratul baqara akwai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul a cikin suratu ali imran alif Allahu la ilaha illa huwal hayyul sannan a cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma sai to waɗannan al hayyul qayyum sune suka zo a waɗannan guraren guda uku don haka wannan al hayyul qayyum ina ga shine al ismullahi al a'zam da annabi sallallahu ya ishara cewa yana cikin surori guda uku wannan hadisi shi ma hadisi ne da ya tabbata kuma hadisin da ya gabata yana ƙara ƙarfafarsa hadisin ismullahi al'azam fi hatayn ayatai sannan a cikin jami'ut tirmidhi wa sahih hakim da mustadrak na hakim akwai hadisin sa'ad ibn abi waqqas an annabi sallallahu alaihi wasallam da daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da'watu zinnuni idza da'a iz da'a wa huwa fi batn al-hut addu'ar annabi yunus ma'abocin kifi yayin da ya addu'a a lokacin da yake cikin cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu la mu'mini wa muslimi bai roki Allah da wannan addu'a ba cikin kowane irin al'amari face Allah ya amsa masa wannan ya tabbata hadisi ne sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan babu abinda ya sarraha ya bayyana maktun ismullahi al'azam an dai ce addu'ar zunnun addu'a ce da mai damuwa wanda yake cikin damuwa in ya karanta ta Allah yana yayi masa damuwarsa sai wa fi sahih al-hakim a cikin sahih al-hakim wato littafin mustadrak na hakim min hadisi sa'ad an annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin da sa'ad ibn abi waqqas ce, ala ukhbirukum bi shay'in bana ba ku labarin wani abu ba na zala bi rajulin minkum karbun au bala'un min bala'in duniya. idan damuwa ko wani bala'i daga cikin bala'an duniya ya sauka gare shi ya sauka ga wani mutum a bihi yayi addu'a da wannan abun yufarriju yufarriju Allahu an Allah zai yayi masa du'a'u dhinnun wannan ta fuskar ruwaya waccan hadisin ne ya tabbata hadisin da muka gabatar shi ne tabbata ya fi wannan ruwayar karfi domin wannan ruwayar a cikin isnadinta akwai muhammad ibn muhajir al-qurashi wanda akwai magana ta malamai a kansa wasu ma sun ce ba sananne ba ne ta fuskar riwaya ba san shi ba amma waccan da muka karanta ta farko a ruwayar farko ta tirmizi wannan ta inganta Wafi sahihihi aidan a cikin dai littafin mustadrak na hakim anhu daga shi dai sa'ad annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa hal adullukum ala ismillahi al'azam du'a yunus bana nuna muku sunan Allah da yake shine mafi girma ba addu'ar annabi yunus faqala rajulun ya rasulullah hal kanat li yunus khassa wani mutum yace ya ma'aikin Allah wannan addu'ar ta keɓanta ne ga yunus shi kaɗai faƙala ala ta sima'u ƙaunahu ba ka ji faɗarsa ta'ala ba fasta jabna lahu wa najjainahu min al wa ka zalika nunjil mu'minin sai muka amsa masa muka tsiratar da shi daga damuwa haka kuma muke tsiratar da mu'minai fa ayyuma muslimin da abiha fi maradihi arba'ina marra kowane mutum da zai karanta wannan addu'a lokacin da ba shi da lafiya har a abinan kafa arba'in famata fi maradihi zalika ya mutu a wannan rashin lafiyar tashi da ya karanta kafa 40 ya ajra shahid za a shi ladan shahidi wa in bari'a a mafuran lahu in kuma ya warke to zai warke yana wanda aka yi wa gafara hadisi ne za'ifun jiddan wato sai an shararo wata lagwada sai kuma to shi haka karatun sunna yake wato ba ruwanka da cewa abinda aka faɗa ya yi maka daɗi ko a inda yadda muke so ne duk su inganta ni ta karantawa to amma ba yadda za ka yi ilimi ne dole ka faɗa kuma ba za ka duba ba ka ce ai ibnul qayyim ne ya kawo to shi kenan tun da dai ibn qayyim ne ya kawo kawai a karba mu ahlus sunna ba irin wannan makantar tare da mu ana tsayawa a dubi abu da basira a sanadin wannan hadisin akwai amr ibn bakr as-saksaki wani malami na hadisi da ake kira amr ibn bakr as-saksaki wanda zahabi yake cewa ahadithuhu shibhu mawdu'a hadisansa sun yi kama da hadisan ƙarya ibn hajar yace matruk wanda ake aka yi watsi da riwayoyinsa ne to kaga ba da za a yi mu karɓi wannan mu jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi ne dhaifun jiddan wanda a ciki kaga yana nuna cewa du'a'u zinnun ta kunshi ismullahi al'azam wanda kuma hadisin da ya inganta shine na farko din da muka karanta na Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin Tirmidhi da Mustadrak na Hakim cewa kawai aka yi innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allah lahu wannan ita ce shine abinda aka faɗa amma magana ya karanta kafa 40 ko in ya mutu ya samu ladan shahidi ko in ya warke an gafarta masa wannan duk kare-kare ne da basu inganta ba wa fi a cikin bukhari da muslim min hadith ibn abbas daga hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda al-karbi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa lokacin da ya shiga damuwa الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا الله لا إله allahu الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش wannan malamai suna kiran shi du'a'ul karb wanda ya shiga cikin damuwa tashin hankali ko dai tashin hankali nashi ko na iyali ko na rashin lafiya to wannan addu'a ita ce malamai suke kira du'a'ul karb wato addu'a ta wanda ya shiga damuwa ce la ilaha illallah al'azimul halim babu abun bauta da gaskiya sai Allah wanda yake mai cikakken girma kuma mai haƙuri da rangwame la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai rabbul ardi kuma ubangijin kasa rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai karamci anan babu batun ismullahi al'azam amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kasance yana fada kuma ya kiranta du'aul karb وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abu Talib hadisin Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yadda qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun an aqula annabi sallallahu alaihi ya koyar da ni idan wata damuwa ta sauka gare ta saukan mun an aqula in ce la ilaha illallah alhalimul karim subhanallah wa tabarakallah rabbul arshil azim wannan ma ya tabbata malamai sun inganta wannan kamar hakim Ibnu hibban Ibnu hajar ya sun inganta wannan hadisin shi ma dai abin da ya kunsa du'a'ul karbi za ku ga cewa a ciki shima akwai kalmar ko sunan Allah alhalimu halimu mai rangwame mai juriya mai haƙuri saboda haka kana roƙon Allah ta'ala ya rangwanta maka ya yaye maka abin da kake ciki wa fi musnadihi aidan a cikin musnad Imam Ahmad dai har ila yau min hadisi Abdullah ibn Mas'ud a hadisin Abdullah dan Mas'ud kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan wala huzn فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمه قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها وأن حديثي حديثي نتبتتشي إن جنتتشي حديث عبد الله بن مسعود وعند النبي صلى الله عليه وسلم يجي ما أصاب أحد قط هم ولا حزن babu wani wanda damuwa ko bakin ciki za su same shi zai samu damuwa ya samu bakin ciki faqala sannan ya daga hannu ya yi addu'a shi Allahumma inni abduka ya Allah ta'ala ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka ta a hannunka take madin fiya hukmuka ka mai zartuwa ne a kaina adlun fiya uka hukuncin da ka ya zartar a kaina kuma adalci ne as'aluka ya ubangiji ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da kowane sunan da yake naka ne ta bihi nafsaka da ka kira kanka da shi aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka koyar da wani bawanka cikin halittarka aw anzaltahu fi kitabika ko sunan da ka saukar da shi a littafinka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko kake banta da sanin sa a cikin ilminka na gaibi an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi ka sanya alkur'ani mai girma ya zama danshin zuciyata wa nura sadri ya zama hasken kirjina wa jala'a huzni ya zama abin tafiyar da damuwata ko bakin cikina wa zahaba hammi abin tafiyar da damuwata illa azhaba Allahu azza wa jalla hammahu wa huzna in yayi wannan addu'a face Allah ya tafiyar masa da damuwarsa da bakin cikinsa wa abdalahu makanahu farahan ya canza masa farin ciki a madadinsa faƙila sai aka ce wato sahabbai suka ce ya rasulallahi ala na ta'allamuha ba ma koyi wannan addu'ar ba wato mu karanta mu haddace kala annabi yace ce bala imana za ku koya yan bage liman sami'aha ne ya ta'allamaha ya dace ga duk wanda ya ji wannan ya tsaya ya koyi wannan wannan hadisi yana da sharhi mai tsawo babu lokacin da za mu yi sharhinsa amma daga cikin manyan abin da yake nunawa cewa sunayen Allah ba wanda zai ce ga adadinsu ba wanda zai ce iya adadin sunayen Allah kaza da aka ce Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda ya ƙididdige su ko ya kiyaye su zai shiga aljanna inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ghayr illa wahid man ahsaha dakhala aljanna hadisi ne sahihi Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan ba yana nuna cewa iya sunayen Allah gaba ɗaya kakaf casa'in tara ba ne ana dai nuna cewa a cikin sunayensa akwai waɗanda suke da wannan khasiyar wato suke da wannan falalar kamar ka ce ina da naira dubu ɗaya zan yi sadaka da ita wannan ba yana nuna cewa ka kenan a duniya naira dubu ɗaya ba amma kana nuna cewa ita wannan naira dubu ɗayan ka ware ta danka yi sadaka to haka Allah ya ware wasu sunaye casa'in da tara wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna saboda haka wasu sai suka zaci cewa sunayen Allah casa'in da tara ne kaɗai har ma aka dogara da hadisin tirbizi wanda ya lissafo su wanda a ciki hadisin bai inganta ba ta fuskar isnadi ya lissafo wasu sunaye waɗanda ba wani hadisi sahihi da ya kunshi waɗannan sunayen sai shi wannan hadisin da bai inganta ba a nan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa ya ce sunan da ka koyar da wani daga cikin halittarka kaga wannan kaso ne shine wanda aka san su sannan au anzal tawfiq ko ka saukar da shi a cikin littafinka wannan ma ya sanar da al'umma sannan a wista sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka kaga akwai sunan da Allah ta'ala yake banta da shi a ilimin sa na gaibi shi kadai ya sani wa qala ibn mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yace ma kuriba nabiyyun min al-anbiya babu wani annabi daga cikin annabawa da zai shiga damuwa illa taghafa bit tasbih face ya nemi agajin Allah ta hanyar tasbih wannan ibn sam'ud al-wa'id wani malami mai wa'azi da ake kira ibn sam'un yana da al'amali ya ruwaito wannan a cikin amali ɗinsa amali ibn sam'un al yana nan shi ne, a cikin lamba ta 162 da sanadinsa sanadinsa daga Ibrahim ibn Yusuf ibn Abi Ishaq sabii daga babansa daga Abi Ishaq daga Abi Ubaida daga Abu Mas'ud hadisin wannan ruwaya ta fuskar salsala ba ta inganta ba domin shi ibrahim ibn yusuf malamai sun raunana shi to sai mu karanta kissa karshe wanda kissa ce labari ne wa zakara ibn abi dunya fi kitab al mujabin fi du'a ibn abi dunya ya kawo a cikin wani littafinsa mai suna mujabu ad-da'wa wato waɗanda ake ansa musu addu'arsu ya kawo a cikin wannan littafi ya kawo shi a cikin littafinsa al-hawatif hawatiful jinan banda shi lalaka'i a cikin karamatul auliya ya kawo shi anil hasan daga hasan hasan al-basri ruwayar daga Hassan al-Basri ce daga Anas Bar sanya aka yi Anas din ya fada anan ba kuma ba Anas din ko eh haka yake a nuskar Ibn al-Qayyim din amma asali akwai Anas shi Hassan daga Anas ne Anas eh, Ibn Malik kala yace shi Anas yace ba Hassan ba a yadda yake a rubuce Hassan ne fada amma a yadda yake a cikin littattafan daga Hassan ne Hassan al-Basri shi kuma daga Anas قال يجي كان رجل min أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلة ونمتن daga sahabban annabi sallallahu daga cikin mutanen madina ana masa alkuyya da abu mailak wa kana tajiran kuma shi dan kasuwa ne yattajiru bi mali lahu wa li yana kasuwanci da dukiyarsa da dukiyar wasu ma wato yana haɗa dukiyarsa da ta wasu ya fita kasuwanci yadribu bihi fil afaqi yana safara da wannan ka da wannan dukiya garuruwa daban-daban wa kana nasikan wari'an labarin ya ci gaba da cewa shi wannan mutum abu abu mutum ne mai ibada mai tsantseni fa kharaja marratan wata rana sai ya fito ya fita safararsa falaqiyahu lissum muqanna'un fi silah sai wani dan fashi wanda ya rufe fuskarsa yana dauke da makami sai ya hadu da shi a hanya faƙala lahu sai ya ce ma wannan sahabi da ma aka juye abin da ke tare da kai ajiye fa inni qatiluka kuma kashe ka zan yi Kala sai shi wannan sahabin yace ma turidu ma turidu ila dami me kake so me kake nema a jini na wato me zaka samu a jini na sha'anaka bil mal ga kudin nan je kai abin da kake so da shi dau kudin ka je duk abin da zaka kai da shi qala amma al-malu fali dan fashin yace ban dukiyar aita wace ba sai ka ce in dauka ba walastu uridu illa damaka yanzu jininka kawai nake so in sha qala sai shi wannan sahabin yace amma idza abaita to tunda kaki wato sai ka kashe ni fazarni usalli arba'a rak'at kale ne in yi sallah raka'a hudu fazarni usalli haka kamata arba'a raka'at barni in yi sallah raka a hudu kala salli ma badala ya ce je ka yi sallar iya inda ka ga dama wato iya adadin da ka so ka gama wato dai ka gama dai fata wabba sun masalla arba atin. ya alwala ya salla raka a hudu fakana min du'a'i fi akhiri sajdatin addu'ar dai a ƙarshen sujjada sujjadarsa ta ƙarshe an kala ya ce ya wadudu ya zalla arshil majidi يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مجيث أجثني يا مجيث أجثني ثلاث مرات وتيي wannan addu'ar yace يا wadudu ya wanda yake so ake san shi ya zal ya zal arshil majid ya ma'abocin al'arshi mai girma ya fa'alu lima yurid ya mai aikata abin da ya ga dama as'aluka bi izzika allazi la yura ina roƙonka da izzarka da ba mai ba mai immata wa mulkika allazi la yudam da mulkinka da babu mai iya zalintar zalintar kai a kansa wa bi nurika allazi mala'a arkana arshik da haskenka da ya cika rukunnan al'arshinka an ni sharra hadha lis ina roƙonka da wannan ka tsare ni daga sharrin wannan barawo ya mu mugisu a gisni ya mai agaji ka agaje ni ya mai agaji ka agaje ni yayi wannan addu'a sau uku labarin ya ci gaba da cewa fa za huwa bi farisin kad aqbala sai ga wani mayaki mahayin doki ya taho biyadihi harbatun yana ɗauke da da mashi kad wadaha da uznai farasihi ya aje mashin tsakankanin tsakanin kunnuwan dokin sa biyu falamma basura bihi lissu aqbala nahwahu da bara wannan ya ganshi sai yayi inda yake fa ta'anahu sai wannan mahayi sai ya soke sai shi fa qatalahu ya kashe shi thumma aqbala ilayhi fa qala sai ya fuskanci shi wannan sahabin sai ya ce kumta shi faƙala man an ta sai shi sahabin ya ce kai wane ne bi bi an ta wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka faƙad a gasanin lahu bi yau, a yau Allah ya taimaka min ya agaje ni ta hanyarka faƙala sai wannan mahayin doki sai ya ce ana malakun min ahlis sama'in rabi'a ni mala'ika ne daga sama ta hudu da auta bi du'a'ikal awwal da kai addu'arka ta farko fasami'tu li abwabis sama'i qa'qa'atan sai na ji ƙara wato a kofofin sammai sam abin nan a kofofin sama wato kofofin sama kamar ana bude su suna ƙara thumma da auta bi du'aika sani sannan da kai addu'ar ka ta biyu inda ka san an ce sau uku yayi to da ta farko sai ji sama kofofinta suna ƙara shi mala'ikan da mutumin nan yayi addu'a ta biyu sai kuma fasami'tu li ahli samai dajja sai na ji mala'ikun da ke sama sun shiga hargowa haka hayaniya sun bi du'a, ika salis da kai addu'ar ta uku ne sai aka ce da ni du'a'u makrubin wannan addu'ar wanda ke cikin damuwa ce altullaha an yi walliya ne katlahu sai na roƙi Allah na ce a bani dama in je in kashe wannan ɓarawo Saura ka ya ba shi labarin shi wane ne kuma ga yadda addu'arsa ta samu karɓuwa ga yadda addu'arsa ta girgiza sama shi kuma ya roki Allah a naɗa shi yanzu ya kashe wannan wannan barawo Ƙalal hassanu a yadda yake ba ba ne, Anas ne amma dai haka yake a cikin littafin Ibn al-Qayyim faman wanda duk ya alwala wa salla arba raka'atin yayi salla raka'o'i hudu wada'a bi hadha ad-du'a yayi wannan addu'a ustujiba lahu za a ansa masa makruban kana aw ghaira makrub cikin damuwa yake ko ba a damuwa yake ba to wannan ruwaya da kai da ka gani ka san ƙarya ne to daga ka ji ka san wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce eh, isnadin ta isnadi ne muslim isnadi ne muslim eh, haka Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa mawdu'ul lawaihul alwad'i was-sun'i alayhi zahira hadisi ne na karya kuma alamun ƙaryan baro-baro suke a ciki ka isnadinsa muslim ne a ciki an ce alhassan ibn wardan a daga fuhair ibn ziyad al-raqi ko al-asadi daga musa ibn wardan sai shi kuma daga kalbi sai daga hassan daga anas kalbi sai aka ce ba shine mai tafsiri ba to wani kalbi ne an ce ba mai tafsiri ba akwai a eh, kalbi muhammad ibn shamil kalbi wanda wannan kowa san makaryaci ne to sai aka ce ba shi ba ne to amma waye ba faɗa ba kalbi kawai aka ce daga kalbi eh, sauran akwai isa ibn abdullah shehin shi ibn abid duniya shi ma ba san waye ba saura hadisi ne wanda bai tabbata ba kuma daga jin salansa shi yasa ibn ibn abdulbar a cikin al-istiab sai ya kawo cikin sahabbai sai ya kawo wani abu mai ila ibn al-asir a cikin al-istiab ya kawo wannan abu mai ila amma fa ba wani abu da ya faɗa akan tabbatar da cewa wani sahabi ne mai wannan suna sai wannan kissar kaga wannan abu mamaki ne a cikin littafin at-tajrid na zahabi da ya kawo wannan kissar da ya kawo sunan abu mai ilaftin sai ya ce an ruwaito wani hadisi mai ban mamaki da gare shi amma kalbi da aka ce a cikinsa ba amintacce ba ne. shi a gurin ma kalbin ya maida shi kawai shi ne sahibin tafsir din ba amintacce ba ne ya ce wa kalbi rufe ka. A ka wanda ruwaya da mamaki ma da ibn al ya kawo ta nan ya shuru saboda haka bata inganta ba wannan duk ibn kaimi aka kawo waɗannan hadisai wanda kun ji daga cikin su akwai ingantattu su suka fi yawa da wanda basu tabbata ba dan ya kawo misalai na wasu addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada garanti akan cewa mutum in yayi su Allah ta'ala zai karba addu'arsa don haka anan zamu kwana sai karo na gaba insha Allah bayan azumi bi iznillah za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace a cikin sahih al-bukhari juz'i na 1 shafi na 32 an ce sayyidina umar ya durkusa ya gaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene ingancin wannan hadisin to ka ce sahihul bukhari kuma ka ce menene ingancin sa da dai wani littafi ka faɗa sai ka ce meye ingancin sa amma da cewa kai me yake nufi ma'anar ma'anarsa ko haka yake to kaga tambayar ta fi zama mustaqima amma ka ce meye ingancin sa babu hadisi da wannan lafazin a bukari in ma wani ne ya gaya maka to kawai rudu ne ya rena maka wayo ya sa amma ba inda a cikin bukari aka ce maza Allah ya Abubakar Umar ya durkusa ya gaida manzan Allah da zana sigar ya gayar da manzan Allah da haka ne da muna nan muna ta durkusu ba wani abin da zai hana akwai wanda ya kai musal karanta sayul bukari ba wanda ya kai ahlus na karanta sayul bukari <laughs> amma ko su suke cewa a daidai durkusu zai yiwu a ce sai da umar sahabbai suna durkuso kuma wani ya ce ya hana ina jin yana so ka kissar uh, abin nan fada da rashin fahimta da ya faru tsakanin sayyidina umar da abubakar lokacin da sayyidina abubakar cikin magana sai ya fada wa sayyidina umar wata magana da ta bata masa rai sai ya neme ya yafe masa sai shi kuma ya yafe masa sai sai na abubakar ya tashi ya fusata ya tafi ya je yana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ga shi abinda ya faru tsakaninsa da Umar amma ya neme shi da ya yafe masa amma ya ƙi yafe masa can shi kuma sai na Umar lokacin da sai na Abubakar ya bar gurin sai ya ji damuwa shi ma ya aka yi haka Don me ba zai yafe wa wansa uwansa ba sai ya tashi ya tafi gidan sai na Abubakar aka ce bai zo nan ba sai ce to ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya je ya faɗi gaban manzan Allah to anan ne ya faɗi gaban manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya haushi da faɗa cewa ba za ku kyale min dan uwana ba yana nufin sayyidina abubakar na zo muku da addini kun ce ƙarya nake shi ya ce gaskiya nake ya ci yadda dukiyarsa da kaza da kaza akan wannan addini ala tatruku li sahibi ran manzo Allah ya bace shi kuma sayyidina abubakar ya tsorata yana cewa ya rasulullahi ni na fara jan shi ni na fara tsokanarsa anal badi anal azlam anal badi anal azlam ni na fara don haka ni ne mai laifi to wannan ita ce kissar kaga ba batun zuwa a gaisuwa bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune abubakar yana zaune sayyidina umar ya san cewa an kai sa shine yazo ya fada akan gwiwarsa ba zo ba ya zo da ya fadi dan ya kai dan ya gaishe shi ba to wannan kisa ce aka juyar da ita ta koma gaisuwa sai na umar ya zo ya gaishe da banzan Allah a to ya zan yi ni ba ni ni <laughs> ba ni ne mai operator ba ha ba mu da lokaci ya sai na tambaye ka ce ba komai an gyara a ah, wa yanzu ba janareto ɗaya mai ɗaukan matsalaci yanzu to ba gyara ba to wani oke kuma ba ba ba gyara ba eh ba zai gyara nan ba girma ne da shi to a gurguje wannan ya ce a karatun da ya gabata na rana 22 ga watan bakwai na wannan shekarar ce an yi alkawarin cewa a sati na gaba za a yi ƙarin bayani akan abin da ya shafi wato karuwar kwanaki ko shekarun dan adam kuma sai ba a yi ba wato wajen hadisin la ya al-qadara illa dua wa la yazidu fil umri illa al-bir gaskiya na manta ah, don haka bayanin yana dan tsawo amma dai a takaice wasu malamai suna cewa ran dan adam baya canzawa yadda yake haka yake in aka riga aka rubuta mutum shekarun da zai yi to koma mai zai yi shekarun nan za su zauna a haka ba su karu ba saboda Allah ta'ala yana cewa idza ja ajalu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun in ajalin su yazo ba za a jinkirta musu ba ba kuma za a rage musu ba a kashe su kafin lokacin su walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza ja ajaluha Allah ce Allah baya jinkirta wa rai idan ajalin ta yazo saura suka ce wannan nassi ne daga alkur'ani da yake nuna ba a jinkirta wa rai da wasu malaman suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana ana jinkirta wa rai kamar wannan hadisi da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa man sarrahu an yubsafa an yubsafa an yubsafa Allah lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi ajalihi falyasir rahimah wanda duk yake san Allah ta'ala ya yalwata masa arzikinsa ya kuma ba shi jinkiri a rayuwarsa wato ya jinkirta masa a rayuwarsa to ya sadar da zumuncinsa na haka sadar da zumunci yana taimakawa wajen rayuwar mutum ta kara karuwa suka ce kuma waɗancan ayoyi da aka faɗa ba za su ci karo da wannan ba domin waɗancan ayoyi suna maganar lokacin da ajalin ya zo idza jaa ajaluha walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha saboda idan ajalin ya zo to ba za a jinkirta masa ba amma kafin ajalin ya zo zana ana iya a jinkirta masa saboda babu karo tsakanin waɗannan ayoyi da kuma cewa za a ƙara wa mutum a rayuwarsa wani hadisai suka faɗa waccan aya kuma tana nan a yadda take lokacin da ajali mutum mutuwarsa ta zo to babu maganar kuma a ɗaga masa gaba sai an karɓi ran wannan shine abin da take nufi waɗancan kuma hadisai suna nan a mahallinsu wasu malamai suka ce kamar ibn taymiya yana cewa mutum yana da rayuka wato shekaru guda biyu ko ajali guda biyu akwai wanda aka rubuta masa aka ce zai yi zai zai yi shekara kaza in bai sada zumuncinsa ba ko in bai yi ayyuka iri kaza kaza ba in yayi kuma to zai yi kaza saboda haka kowanne daga ciki ubangiji ya rubuta masa saboda ka idan yayi sai sai a dawo da shi kan wancan Shi ne ma'anar yanfullahu ma yasha'u wa yuthbit wa inda umul kita Allah na shafi abin da ya ga so ya bar abin da ya ga dama saboda ka za a ce ajalinsa kaza ne idan bai sada zumunci ba wannan kuma yana faruwa a lokacin da mala'iku suke rubuta ajalinsa amma a lauhul mafus ajalin ɗaya ne amma a cikin littafin mala'iku suna rubuta in bai sadar da zumuncin sama ga yadda zai kasance in ya sadar da zumuncin sa kuma ga yadda zai kasance wani ra'ayi ne na na ibnu taymiya wannan yana raddi ga ga mu'tazila su mu'tazilawa a ra'ayin su cewa duk mutumin da aka kashe shi to an yi masa shiga sauri ne ajalin sa bai yi ba duk mutumin da kashe shi aka yi to shiga sauri aka yi masa da ba a kashe shi ba ba zai sai ya wuce wannan lokaci sabanin akidar ahlus sunnah to maganar tana da tsawo amma a takaice dai wannan A shi ne abinda yake kulasar matsala wanda ya ce wannan mace ce mai wannan tambayar ta ce don Allah ina tambaya ne game da wancan azumin a na yi wato wato tana da su ce ta sha azumi guda sha biyar kuma bayan azumi sai ta sake samun wani cikin a yanzu kuma ta haihu ba ta samu rama waɗancan ba shi ne take son a yi mata bayanin shin wancan azumin yaya zai yi wajen ramuwarsa saboda gashi yanzu tana shayarwa kuma wannan mai zuwa shi ma wato wannan shi ma mai zuwa za ta ciyar ne wato mace mai ciki ko mai shayarwa wasu daga cikin malamai kwallon su daga cikin sahabbai ka ba Abdullahi dan Mas'ud suna sanya ta cikin wa'alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin yutiqunahu ay yasumunahu bi mashaqqa waɗanda ba za su iya yin azumi amma za su wahala kamar tsoho wanda ya tsufa tukub zai iya yin azumin amma da wahala zai kai shi a jigace ko kuma mutumin da ba ya da lafiya rashin lafiya da ba a tunanin waraka ya ce zai yi azumi to zai ji ko matar da take da ciki ko take shayarwa za ta iya azumi amma za ta ji to wannan suka ce fidyatu abu miskin za ta ciyar da miskini a kowane yini a madadin azumin wannan yinin wannan shine abinda wasu wasu malamai suna cewa za ta rama ne wato za ta shiga cikin wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa yaddatu min ayamin ukhra ita a matsayin mara lafiya ce to amma gaskiya ba mara lafiya bace mai shayarwa ba mara lafiya bace mai ciki ba mara lafiya bace iya azumin ne ba za ta yi ba tana da lafiyar ta amma kuma ba za ta iya yin azumin ba saboda larurar ciki ta shiga cikin wahalar da zai na yi kona to kaga da a ce an mata fatawa tun a lokacin ana azumi sai ci gaba da ciyarwa a kullum a kullum ta ciyar da miskini guda daya har azumin da ba ta iya yi ba ya kare ta iya yin wasu shi kenan ba za ta iya yi ba shi kenan wannan idan ba za ta iya yi ba amma in za ta iya yi ba kawai shi kenan don tana shayarwa ba shi kenan kuma sai ta yi sai idan ta gwada ta ji ta ji gata to a lokacin ne za ta shiga cikin alal da zai yi kuna amma idan tana shayarwa kuma za ta iya azumi wannan shi kenan sai ta yi azumi tana cikin waɗanda azumi ba zai sauka da kansu ba saboda haka abin da ta bari na azumi saboda shayarwa ko abin ko ciki shayarwa za ta yi a madadin azumin da ta bari a yanzu ma idan ba za ta iya yi ba muna nanata cewa idan ba za ta iya yi ba ba wai kawai shi kenan tana shayarwa ko tana da ciki ba shi kenan ta ciyarwa ba ruwan ta a'a sai idan ba za ta iya yi ba saboda ta gwada ta ji cewa da kyar ta kai labari ga wannan lokaci kenan sai ta sai ta ciyar ya halatta mutumin katsina ya je garin kano ya yi indijin domin samun saukin karatu da kuma tallafi da gwamnatin garin a musulunce musulmi duk inda ya je garin sani yan uwansa ne saboda haka duk da ake yi wa musulmi a yi masa tsare-tsare na zamani wannan ba zai sa hukuncin musulunci ya canza ba in a musulunce ka tambaya in a musulunce ka tambaya ya halatta in kuma a gwamnatance ka tambaya bai halatta ba <laughs> a'a ba ka hada bi ba ba ka ci tudu bi ba ka zo ka ci a katsina ka ci a kano dan ka shiga haƙƙin mutane shi bai kawo tudu bi ba shi cewa ya je can eh, saboda nan zai rasa can kuma yana da wadda za su taimaka masa wani kuma daga can zai rasa ya zo katsina ai da haka aiki mutum ne ya ce duk wanda ya sanya mishi ya mace a makarantar gaba da firamare Allah ya isa sai ‘ya'yan shi ke ganin wata maslaha ta ci gaba da karatun ɗaya shin sun iya barin ta ci gaba wato duk wanda zai yi wata mummunar addu'a ko Allah ya isa akan abin da ba haƙƙinsa ba wannan ba za ta yi aiki ba ai Allah ya ta'ala ya san abin da yake haƙƙi ya san abin da ba haƙƙi in haƙƙi ne to shi kenan amma abin da ya shafi ilimi dan me zai Allah ya isa ka abin da ya shafi ilimi saboda haka wannan Allah ya isa din yayi ta dai amma ba za ta ba za ta yi aiki ba saboda haka in akwai maslaha sai ta yi karatu shikenan sai a sa ta yi karatu mutum mutumin da bai iya karatun alkur'ani da larabci ba zai ko zai wato ya halatta ya ci gaba da karatun da haruffan Hausa wato na boko a bai halatta ba haramun ne ya je ya koyi na larabci amma wannan transliteration da ake cewa wannan ba da za a iya karatu da shi ya za ka gane swat da ta da duk ko kuma ja da inda yake ba ja ba za ka samu duk mutum yana ta kawai ragab da sani amma ba karatu zai yi da wannan ba saboda ka zuwa za ka yi ka koya a koya maka daga a alif ba ta sa har a kai karshe a dawo a yi maka da wasali a a a i u ka iya ba maganar ka ka koya da karatun boko wannan ban gane ta ba wannan kuma shawara yake cewa a bawa malamai masu zuwa tafsiri domin azumi ya matso babu shakka idan azumi ya matso to wata kaka ce ta ta tafsiri an an zo lokacin baje kolin tafsiri kusan wani baya da wata karantarwa sai sai lokacin sai lokacin yayi sannan zai zama mai karantarwa to a da can zaka ga cewa masu tafsirin ɗaiɗaiku ne wato a da can shekaru 20 30 da suka wuce zaka ga masu tafsirin ɗaiɗaiku ne amma abin yanzu ya zama kamar jamfa a jos wato kowa ya je yana iya dan motsawa to zai yi tafsiri kuma ba abin da aka fi rena kamar tafsiri tare da cewa magabata ba abinda suka bujin tsoro kamar tafsiri mu kuma an fure da tafsiri sama da mu wadda <laughs> ko sai buhari ga kowa zai iya tafsiri mutum ya mallaki tafsirin hausa ko kuma a kasa suka na tafsirin margayi shi jafar rahimahullah shi kenan sai garkuwa da shi sai shiga daki ya yi ta ji in ya zo shi ma sai zama mai bayani ya fassara da tafsirin gumi allah ya kara masa rahama sannan kuma ya yi bayani da tafsirin shek jafar to kaga wannan yana kan tsini yana kan hadari don wani bayanin da zai ji ba zai fahimta ba ya ji bai gane ba ko ya manta kaga anan zai yi barna wanda ya cancanta ya tafsiri ya mallaki adawat na tafsiri ya san usul na ilimi ya san usul na tafsiri ya san ka'idojinsa ya karance shi ya ji shi a wurin malamai wannan yana da kyau ya yi tasiri ya karantar da mutane alkur'ani don ramadan watan alkur'ani shaharu ramadan allazi unzila fihi alkur'an a cikinsa malaika jibril yana zuwa su yi mudarasa alkur'ani da annabi sallallahu alaihi shekara in ramadan ya kama a watan ramadan shekarar ta karshe jibril sau biyu ma ya zo kai mu darasa alkur'ani tare ka watan alkur'ani a kasashen da suke na masu jin larabci su ana tallata hajjidi ko tarawihi suna jin mai ake cewa baga suna kuka suna zubar da hawaye amma mu da ba yawancin mu ba ji muke ba sai dai mutum ta su sosai sosai ba baya jin mai ake cewa to kaga wannan bai kamata a kyale shi haka ba da susa ba abin da zai ya kamata a koya masa ya rika jin ma'anar in aka yi dace ana karantawa kuma ya ji fassarar kaga zai kara zai kara imani wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al to kaga mimma arafu min al-haqq kai baka san ma abin da ake karanta ba kaga ba magana ka ka zubar da hawaye to wannan yana da kyau abu ne mai kyau a yi wa mutane tafsiri a gaya musu abin da Allah ta'ala ya ce a umarce su da abu mai kyau a hana su a mara kyau amma ya kamata su masu tafsirin su yi takafan su san maganar Allah babban abu ne a ƙarya ga Allah ba daidai take ƙarya ga kowa ba man azlamu mimman iftara ala Allah kaziban kaziban aw kazzaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun wa innahu la yuflihu al-mujrimun haka babu mutumin da ya kai zalunci kamar wanda zai wa Allah ƙarya ataquluna ala Allah ma la ta'lamun za ku rika faɗar magana ba ku da ilimi akan ta ku jingina wa Allah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kakka kuskura ka bi abinda baka da ilimi akan sa ubangiji ta'ala ya hana wannan haka ba daidai bane mutum ya dauki littafin Allah kawai ya mai da shi kamar wata jakar mabuli abinda yazo kawai ya ga dama ya faɗa dauka kamar wata dama ce kuma abu ne mai sauki kana iya fassara alkur'ani yadda kake so yi wa Allah ƙarya ba daidai yake da yi wa kowa ƙarya ba haka mutane sai a yi tsantsan a nan in azumi ya zo lokaci ne da mutane masu akidu daban-daban suke baje kolin akidunsu masu sunna masu kira zuwa ga gaskiya suna tallata gaskiyar da suka sani suna kira mutane zuwa gare ta ta hanyar karantar da su alkur'ani masu bid'a su ma suna tallata bid'a su mabarnata suna tallata barnasu masu daurewa zalunci gindi su ma suna yi kowa yana fadar abin da ya ga dama wani ya fada abu mai kyau wani kuma ya faɗi mummunan abu saura ka yana da kyau su kansu masu sauraro su zama masu wato suna da rariya da za su tace irin tasirin da ya kamata su saurara kuma masu kuɗinmu da Allah ta'ala ya ba su wadata da 'yan siyasa masu mulki su ji tsoron Allah wajen ɗaukar nauyin gwaragurbin tasiri suna sawa a cikin watsa labarai duk abin da za a ji na barna a dalilin wannan ko a gurɓata wani aƙidarsa ko a lalata ma wani addininsa ko a ɗaure ma wani makaryaci ko a zalimin gindi ta hanyar tafsirin da za ka biya a sa a rediyo to kana da kamar har alkiyama ta tashi za ka shigo cikin waɗanda Allah ta'ala yake cewa ya milo auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzari allazina yudilluna bi ghairi ilm za ka ɗauki za ka zo kana ɗauke da laifukanka kuma ka yi dakon laifin wasu da aka ɓatar ko ka ɓatar ba tare da ilimi ba saboda haka masu kuɗi da 'yan siyasa da masu mulki su ji tsoron Allah su san abin da za su tallata za su tallafawa a sa a kafofin watsa labarai tabbata cewa mai wannan karatun wani ne da aka sani ya san abin da yake yi za su samu lada insha Allah wanda duk ya shiryu da shi da tallafin nan nasu to suna da ladansa sannan kuma in suka yi sakaci suka ɗauki nauyin karatun da ba karatu ba ne kawai jagaliya ce to su sani cewa Allah ta'ala zai rubuta musu alhakin kowane mutum guda ɗaya da zai bace saboda wannan karatun kowane mutum ɗaya da zai bace har kuma wannan mutum ya koma ga Allah duk abin da yake na laifi a dalilin karatun nan da ya ji kuma su suka zama su ne sila to ana rubuta musu kamasho na alhaki a kansa haka abin yana da girma da goma shine mai tsoka idan ka dace sannan in kai sakaci ka ɗauki gwada gurbin ilimi ka yada abin nan to kuma haɗari ne babba sauraka ga ta goma shi nan yana nan ga kuma haɗarin shi ma yana nan ka sai a yi takasansan kada a yi kawai saboda wani makocinka ne ko kuma a'a wani ne wanda kake bashi kwangilar addu'a yanzu ce maka kawai ka sa karatun shi ko kai ka sa karatun shi ko kana son saboda ya taimaka an yi kamfen ka ci zaɓe da haka za ka sa karatunsa ko ka a kaga kawai yana da jama'a shi kenan in ka taimaka ka sa karatunsa ana cewa aiwa da ya ɗau nauyi jama'arsa za su zaɓe ka ka ci wata abin nan wata kujera to ka sani kana kan hadari ba kankani ba Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ta'ala ya kai mu azumi Ramadan ya ba mu ikon yin sa ya karɓi kuma ibadojin mu a ciki ya sa mu karshen sa lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi